أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa muna jira da godiyar mu ga ubangiji mu Allah mai girma da daukaka wanda ya saki ba mu dama muka dawo a wannan shiri mai albarka ayyukan malaman jihadi idan ba manta ba muna cikin tazayyinul warakat kuma cikin qasidar sa jimiyya satin da ya gabata mun kai daidai inda malam ke siffanta muna malaman da ke a wannan kauyen da yake cewa ka je can mararta kenan ya gaya muna wayannan malaman da ke wannan gurin da shugabanni da ke wannan gurin ya gaya mana cewa su matsayinsu kamar yadda ka san kana da muftada ne kana yana raf'a ga mubtada yana daga mubtada ne to su ma haka nan suke game da makocinsu suna daga daraja makocinsu yake amma wanda ba su ba shiko kamar lam ne ga fi'il mudari'in domin shiko lam yana daure fi'il mudari'in to na muka tsaya a wancan satin da ya gabata yau za mu tashi inda mali yake cewa wala rubbama amilu kama min kafi man ya'adu wa taqwiyati da'ifil multaji yace ai da yawa in mutane manya-manyan malaman shugabanni nan zaka ga sun yi aiki irin aikin ma ga inna domin ma in ta shiga inna to za ta hana ma inna aikinta domin ita inna tana aiki ne idan ta shiga mubtada in ta shiga mubtada to sai ta sama mubtada nasaba sai ta mai nasaba maimakon ya zama marfu'in sai ya mansubi zaka ce inna allahu ghafurun asali allahu ghafurun to in ka sa inna sai ka ce inna allahu ghafurun to idan ma ta shiga tsakanin inna da allahu din ta wanda shine mubtadan to zaka ga kuma yanzu ta hana ma inna aiki maimakon inna ta sa masa nasaba sai ma da ta shiga sai ta hana domin in ka ce innamallahu ghafurun innamallahu ghafurun to kaga yanzu Allahu dinnan mai kace masa innamal laha ba ko daga innan amma tunna ma ta shiga ka hana sa masa nasaba dole sai ya koma wurin sa da raf'a kace innamallahu ghafur rahim to shi na nan yake ne wannan kaidar nahu ne to shi na ce su ma malaman haka suke kamar yadda ka san ma tana shiga tsakanin inna da khabari ta hana ma inna aiki to su ma haka nan suke shiga tsakaninka da dan ta'adda sai su hana ma dan ta'adda yi aiki akan ka kamar da inna bata yi aiki a cikin wato inna bata yi aiki ba ga mubtada saboda mata shiga tsakiya to su ma suna iya shiga tsakaninka da dan ta'adda kenan dai abin da ke nufi anan suna iya shiga tsakaninka da dan ta'adda su hana dan ta'adda yi ma illa wala rubama amilu kama min kaffi man adu kama yadda suke hana man ya'du wanda ke ta'addanci akan ka su hana mai aiki wa taqwiyati ad-da'if al-multaji da kuma karfafa ad-da'if mai rauni al-multaji wanda ya zo yana neman mafaka a wajensu idan kana mai rauni ka zo neman mafaka a wajen wa'annan malaman na maratta shugabanni na maratta to shikenan za su karfafa ka za su baka kariya ta musamman haka kuma za su hana ma wani dan ta'adda ya kawo ma hari za su hana ma dan ta'adda ya kai ma makocin su hari za su shiga tsakaninsa da dan ta'adda kamar yadda ma ta shiga tsakani inna da khabar ta hana ma inna aiki su ma za su shiga tsakaninka da dan ta'adda su hana ma dan ta'adda aiki akan ka ya Allah ka samu gani na'am sai malai ce cewa wa mawatini ushiya li faqdira biha laysa sakharij fiha wa isajtaji yake inna manyan manyan shugabanni da suke cewa idan ka je mararta ka je ka gayar da su ka gaishe su kuma ga sifofi su har yanzu bayan ka je ka gayyar da su kuma har yanzu dai wa mawatini ushiya li faqdira biha akwai gurare a wannan ƙauyen na marata har yanzu wanda wa'annan guraren ko jali faɗirawa biha ina damuwa ina kuna da bakin ciki li da saboda rasa rawa biha wato kyautar wannan guraren ina rashin zuwa na wannan gurin domin in samu alherin da ake samu a wannan gurin to yana kona min zuciya akwai gurare masu muhimmanci a wannan gurin wanda idan ka je can za su wanke ma zuciya kana samun alkhairi a gurin to rashin samun su ya sa har ina samun damuwa a zuciyata yake laysat sakharija fi awa'i saji ba sakharija ne ba ba wai farfajiyar daji ne kawai farlau ba fi hawa'i a cikin kungurmin daji wato fili farlau saji-saji wanda ke da fadi ba shine ba akwai itatuwa tare da gurin wuri ne wanda ke tare da akwai itatuwa sannan kuma akwai dajin ba wai dajin ne kadai ba babu itatuwa a wai wato fili ne farlau ba akwai itatuwa a ciki domin irin wannan wurin kuma fi ban shawa bisa ga hili farlau inda zaka ga akwai wani ice a wannan gurin sannan kuma akwai wani gina a wancan gurin sannan akwai wani dutse a wancan gurin sannan to fi ban shawa bisa ga a ce ma kawai farlau hili ne kawai to wannan shi yasa ke ce ma akwai hakukuwa ciki eh, wato akwai dazuzzuka akwai hakukuwa akwai itatuwa wannan su suka ƙara ƙawata muna wa'annan guraren da muke cewa ka je a can guri shi na wa'annan gurare su ne na mararta. to yanzu malam ya riga ya ƙare yi muka bayani wa'annan guraren ya ƙare ma abin da aka ce ma zikirul atlal ya ambata ma maji ya ce ka je can ka zubar wato ka je can kamin ka je can kuma ka tsaya mararta ya siffanta ma yadda mararta take da sauransu yanzu kawai zai je كي عند ضيجي يتشدان كذا أدل الذي منى الكرى لمن السرى لا تفري سير الدير لجي ودرى دلات العظم فوق قلاصه بمداد صبر في الموامي مطلجي بثرا وإدلاج ماء وتهجر وتأوب حتى تذيل شج الشجي بزيارة الذار طيبة بعد أن قد ذار مكة في وفود الحج هجي من قد سبا قلبي فتاه بحبه فسوى لديه فلا أثير ولا يجي مالك دا أن كذا دو ونن كبري دا أجي ونن أجي مغانا مررتا da shugabannin da ke ciki da yadda yanayin gari yake da yadda itatuwan da ke ciki da sauransu duk aje wannan bayani ut lillazi mana alkara dawo zuwa ga wannan da ya hana bacci wane ne ya hana bacci ne jibrilu wato wanga malamin da yake son yaba jibrilu Omar, malamin nasu da karanta da su bukhari to yana son ya nuna ma duk wancan ka aje shi dawo ga jibrilu wanda wannan fa wanda ya hana shi ne ya hana mun bacci saboda tunawa da shi ya hana bacci libni sura ga ɗan tafiya kuma idan za ka yi tafiya a wajensa ka bar baga da wancan ka da yanzu ka je wajen jibril to la tasri sayrar dayyaji kar ka yi tafiya tafiyar da mutumin da zai yi tafiya ba bukata a ka je ka yi tafiyar bukata domin akwai bukatar ka ga wannan malami akwai bukatar ka amfana da ilimin da ke tare da shi saboda wannan tafiya ce ta mai bukata ba tafiyar ta mara bukata ba ba tafiya ce ta da'ilaj mara bukata ba saboda wannan ita ce za ka yi tafiyar mai bukata bayan haka wadra dilatul azmi ka ɗauko tufafin niyya ka saka ka saka tufafin niyya kar ka je babu niyya kai niyya kyakkyawa sai ka saka fauka qilasuhi sannan kuma ka hau qilasuhi jakin tafiya jakin niyya akwai jakin niyya nan yana nufin ka, hau niyya wato kai niyya dai duka ka sa tufafin niyya ka hau jakin niyya a ina zuwa ina wato yana nufin dai ka kyautata niyya ka karfafa niyyarka zuwa ga jibrilu kuma bima zadi sabrin ka hada da guzurin tafiya wannan guzurin tafiya kuma shine sabrin hakuri ka hada da guzuri na hakuri domin irin wannan tafiya sai a hada da hakuri kenan fil mawami a cikin dazuka mawami ko awami duka daji yake nuyi cikin dazuzzuka mutliji wanda wani ke shiga cikin wani daji cikin daji duhu cikin duhu ike cikin ike to irin wannan dajin kai wannan tafiyar to kaga irin wannan tafiya dole sai da niyya wannan baiti kaga malina sun yi nuna ma cewa idan za ka yi tafiya waje wannan jibrilu nake ka aje wancan duka ka dawo ka mai da hankali a wajen wannan malamin ka yi tafiya zuwa gare shi to tafiyar nan fa dole ta kunshe wato niyya wannan niyya ya siffanta ta cewa kamar tufafi ne ka saka su kuma ya siffanta ta kamar jaki ne wanda za a hawa kenan ya zama dai ka hau niyya ka saka niyya kuma bayan wannan kuma to ka ka dau guzuri wannan guzuri ba guzurin abinci ba guzurin haƙuri ka ɗauki guzurin haƙuri ka shiga wa'annan dazuzzukan ka ta samma malam jibrilu da ke wannan kwaccen ƙasa ta Nijar domin ka amfana kamar yadda mujaddadi ya je can kamar yadda nima ni je can ni amfana to kai ma ka kama hanya ka je bisuran wa idlajin ma'an wa tahajjurin wa ta'awwabin hatta tudhila shajashaji bisuran tafiyar nan ka yeta bisuran wato tafiyar dare ita as-sura subhanallazi asra bi abdihi wato tafiyar dare kenan kai tafiyar dare wa idlajin kai tafiyar kuma idlaj tafiyar idlaj shi kuma yana nufin tafiyar jijjihi wato lokacin da gari ya kusan wayewa irin wannan tafiya tafiya ce wadda ke da auki to ka irin wannan tafiyar ma'an ka hada tafiyar dare ka hada ta tafiyar mi tafiyar jijihi kenan kai tafiyar dare kai tafiyar jijihi kenan ka kwana tafiya ma'an wata hajjurin kuma kai tafiyar rana wato tafiyar da rana za ta sai rana ta kai tsakiya ake yin ta irin wannan tafiyar da ake tsakiyar rana ita maka hada kidan me yake nuyi ina nufin da kai tafiya ba dare ba rana kai tafiya da rana kai tafiya da dare kai tafiya da jifi wata awwabin kuma kai tafiyar awwab wato tafiyar kyakkyawar niyya yanci a taawwub yana nufin mutum ya himmantu ga al'amarinsa to ka irin wannan tafiya ta yar ta'awubi wato ta kullun dimun dimun babu yankewa ka kama kenan babu yankewa irin wannan tafiya zafi hatta tuzila shajal shaji sai ka gusar da damuwar mai bakin ciki da damuwa kenan kai wannan tafiyar domin ka ci wancan malami idan ka ci masa to zaka gusar da wannan bakin ciki da damuwa na fa shehu yana magana da kai ne amma yana magana da zuciyarsa yana magana da kansa ne yana magana da kansa ne yayi irin wannan tafiyar yake son yi ina fata an gado na kenan dai yana son ya nuna ma damuwarsa da himmantuwarsa da wayancan garuruwan da kuma wannan babban malamin da yake so ya cin masa domin ya ba masa kai wannan tafiyar domin zuwa waje wannan malamin bi ziyaratil ladhara tayyibata ba'da an قد ذار مكة في وهود الحجج من قد سبى قلبه فتاه بحبه فسوى لديه فلا أثير ولا يجي yake bi ziyaratin lazzara mai zaiba wannan tafiyar da zaka yi manufar ta fashe ne ka ziyarci Al bi ma'ana allazi waka ce ta sake masa las yana nufin bi ziyarati allazi zara taibata domin ka ziyarci wannan da ya ziyarci ɗakin Ka'aba wato ya ziyarci ɗaiba Madina ka ziyarci wannan da ya ziyarci Madina ba da an kazzara makkata bayan ya ziyarci makka fi wufudil hujjaji a cikin taron alhazai wannan jibrilu ne shine ya je ziyarci makka ya kare da makka ya je madina cikin taron alhazai yayo aikin hajji ya tsiya can ya dubu ilimi ga hannun malaman da ya tarar a can a madina da da ya tarar a makka ya dubu ilimi ya yi guzurin ilimi ya dawo muna a nan afirka ya kama ba mu wannan ilimi daga makka to ka je ka ziyarce shi wannan mutumin fa man qad sabaqa qalbi fataha bi fatawaladai fala asiru wala yaji wannan mutumin man ba shi shine wanda ya ribaci zuciyata ya kwashe min zuciya ya kwace min zuciya asaba daga Asabyu sabai kuma yana nufin wanda aka je wajen yaki aka kamo shi to yana nufin zuciyarsa kaman ma ce an kama ta fataha zuciyar mata dimauta bi hubbi saboda sun wannan bawan Allah da ya je makka yayyo aikin haji ya dawo shine jibrilu fasawa ladaihi zuciyar ta koma can wajensa ya kwace min zuciya zuciyata ta koma can wajen malamin ta zauna fala asiru ni bai iya zuwa can wajen zuciyar wala ya zuciyar ba ta iya dawowa ita ku ta riga ta tafi to wannan yana nuhin da hankalinsa da zuciyarsa duk ta koma wancan malami shi bai iya zuwa ba ita kuma zuciyar ta ki dawowa tana can ta laƙe ma malami shi ne ake cewa man kasaba kalbi fataha bi habbihi fatawaladihi fala asiru wala yaji wanda ya kwace min zuciya zuciyar ta mauta saboda sonsa. ya duce ta je ta zauna a wajensa ni ba na iya zuwa ita ba ta dawowa kai malami faga shi kamar haka shamsu badaga bi gharbin fantahat li sharqi tashriqu fi quraish wa azraj متفنن fi في علمه متعطف متلطف للمعفج هيك Shamsu الضحى wannan malamin da ya kwace min zuciyar nan jibrilu kenan shamsu duha rana ce ta haske mai haske ne mutum ne mai haske kamar da kasa rana kuma rana ce bazagat ta fito bi garbin daga yamma fantahat ta nufi lisharki gabas rana an san tana fitowa daga gabas yamma to amma shi rana ce amma yau ga inda ta fito daga yamma kuma ta yi gabas ina za ta je a gabas fi quraishin wajen qurayshawa ta yi wa khazraji da kuma khazrajawa ne kabilan mutanen madina dama mutane Madina suna da kabilu guda biyu kamin manzo Allah ya zo a wajensu akwai Khazraj akwai al'ausu. na Abdullahi Gondi na Nuhin wannan babban malami kamar rana ce daga na Afirka yamma ya tashi kamar rana ya ta sama Qurayshawa ya ta sama Makka kenan ya je garin Makka inda Qurayshawa ya je kuma inda Khazrajawa sune al-Ansar mutane Madina to wannan fa shine shehu yana sifanta shi da cewa kamar rana ne ya kara da cewa mutafanninin mutabahirin fi ilmihi mutaafifin mutalatifin ilmi faje yace sifofin malami har yanzu bayan kasancewa sa kamar rana mutafanninin mai fannuka ne daban-daban na ilimi ga ilimin mantiki ga ilimin adabi ga ilimin hadisi ga ilimin fiqihu ga ilimin tafsiri ga ilimin sira ga ilimin sarfu ga ilimin balaga ga su dai ga su ne ga su nan duka ya kunsa mutafannin ne daban-daban mutabahirin fi ilmi kuma ya zama gulbi a iliminsa wato kamar gulbi gulbi ne muta'attifin kuma mai tausasawa ne mai jinkai ne bai da tsanani bai kausasawa mutalaqifin lil mai tausasa ma wawan mutum da yazo ya kawo masa hari ya auka masa da maganganun da ba su dace ba shi sai kaga ya tausa masa bai mai da mumuna da mumuna in ka zo kai masa mumuna magana da shi ya sassauta maka yi ma magana mai kyau saboda shi ni saboda shi ba wawa ne ba eh, idfa billati hiya asan fa'idha lade bai na kawa bai na huwa a dawa tun ka hannu hali in amin haka qura'un ya gaya muna aka yi gaya ma'anabinmu sallallahu alaihi wa salamu. idan an kai sai ka sa kyakkyawa wannan mummunar idan ka hakan za ga wannan mai wanda ke ma mummunar ya dawo yau shine masoyinka abun ƙaunarka. to haka ba wa allar ne ya shi idan ka yi mai mummuna kyakkyawa zai maka to haka ya ke sa ke nan siffan allah to kare nan ya siffan tashi da wayan zibobin na bar dai gashi mutu ne mai ilimi. bayan sifa da cewa shi kamar rana ce wadda ta tashi daga yammacin Afirka ta ta sama gabas baya haka sai nuna ma cewa shi yana da ilimi kuma ilimin ba bangare ɗaya ba fannoni daban-daban yake da baya haka kuma ya zama kamar gulbi a wajen sa kuma mai rahama ne mai jinkai ne sannan kuma idan ka zo kan masa abin da ba daidai ba to shi zai ma daidai eh baya munana maka ya kara da wata sifa ta gaba yana siffanta wannan babban malamin sa Jibrilu da yayi karatu a wajensa Shehu Usman yayi karatu a sa yana cewa سجه طليق الوجه عين اللين للمسلمين ومصدر للأمهج yace sujihin mai sassaukar ɗabi'a ɗabi'unsa masu kyau ne masu sassauka ne daliqil wajhi mai sakin fuska ne ba abuzan kamtsariran ne ba sakin fuska gare shi hayyinin sassauɗaƙa ne layyinin mai taushi lil muslimina amma fa musulmai idan ana maganar taushi da zato musulmi duk dan uwansa musulmi ka zai masa amma fakan wa muzdaril lil amhaji mai tsawatarwa ne mai ingijewa ne mai eh, roshewa ne lil amhaji ga dolowawa wanda yake kahirina musulmi yake tausa sama amma banda arni banda kuma mai girman kai don Al-Amhaj yana daukar mai girman kai yana daukar arni to dukansu wannan bai tausa samu musu to wannan abin da yake so ya nuna ma irin sifan nan da Qur'ani ya sifanta sabon manzo Allah haka Jibril